radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Hausa Radio bos na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya. Gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan samu na tafe da shirin nan na murin masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan idan da sauran lokaci zamu duba su daga cikin kanan labarai da aka saurara sai mai bankwana da ku da fatan masu saurari su kasance tare da mu har zuwa karshen shirin amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan zalhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan agustan shekara ta 1920 aka kwallo wata yarjejeniya wadda ake kira da saps a tsakanin dolar usmaniya wadda ta sha kai a yakin duniya na ɗaya da kuma kasashen da suka sami nasara a kan daular ta usmaniya yarjejeniyar dai ta kwace kimanin kilomita murabba'i dubu na fadin daular wanda shine kashi 80 cikin 100 na fadin dukkanin kasashen da ta mamaye banda haka kuma an mayar da waɗannan yankuna ga kasashen italiya armenia da kuma girka yarjejeniyar sabs ta tabbatar da watan dar kasashen ingila da faransa wadda suka yi na yankunan daular usmaniya tun kafin rataba hannu da kuma amincewa da wannan yarjejeniya palestino iraki da kuma jordan sun koma ƙarƙashin renon ingila yadda kuma labanan da syria suka koma ƙarƙashin ikon ƙasar faransa da haka kuma aka kawo ƙarshen dolar usmaniya a ƙarƙashin jagorancin turkawa daga ƙarshen masu ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan agustan shekara ta alif da da arba'in biyar bayan mika kai da kasar japan ta yi a ƙarshen yakin duniya na biyu bisa yarjejeniyar birnin potsdam na kasar jamus tare da soviet ta mamaye arewacin kasar korea sannan kuma kwanaki kaɗan bayan haka amurka ta mamaye kudancin kasar ta korea wannan ya zama masomin raba kasar korea zuwa gida biyu daga bisani inda aka raba kudanci da arewacin kasar sannan kuma aka samar da kasashe guda biyu na koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa kafin haka dai kasar japan ce take iko da kasar koriya inda kasashen rasha da amurka suka kakkaɓe hannun kasar japan baki ɗaya daga iko da wannan ƙasa kasashen yammacin turai karkashin jagorancin amurka sun koma suke iko da kudancin koriya wato kasar koriya ta kudu yayin da kuma tarayyar soviet take iko da arewacin koriya ta mame yankin baki ɗaya tare da soviet ta zama ita ke iko da wannan yanki wanda hakan ne sanya tun daga lokacin koriya ta arewa take bin tsari na gurguzu yayin da kuma koriya ta kudu take bin tsari na jari hujja irin na kasashen yammacin turai Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Kasashen duniya na wani taro a birnin Doha kan halin da ake ciki a Afghanistan. ministan harkokin wajen kasar iraki na ziyara a birnin tehran a fagen wasanni kuwa za a ji cewa shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya lionel messi ya kulla yarjejeniyar shekaru biyu da kungiyar kwallon kafa ta faransa paris saint germain ziga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iraki fuad hussein ya fara wata ziyarar aiki a taren a wannan talata ministan harkokin wajen kasar iran fuad hussein ya fara wata ziyarar aiki a birnin tehran a wannan talata yayin ziyarar ta sa mr hussein ya gana da takwaransa na iran muhammad jawar zarif bangarorin sun tattauna kan batutuwan da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu da ma batutuwan da suka shafi yankin da ma kasa da kasa kamfanin dillancin labaran isna na iran wanda ya rawaito labarin ya bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar ta iraki zai mika wa hukumomin kasar iran wasikar gayyata a taron ƙasa da kasa da za a gudanar kan batun ƙasar iraki a ƙarshen watan ne ake sa ran iraki za ta shirya taron wanda zai samu halartar wasu ƙasashen yankin da na yamma shugaban ƙasar mozambique filipe nyusi da takwaransa na botswana moketi masisi sun kaddamar da tawagar musamman ƙarshen ƙungiyar raya ƙasashen gabashin afirka ta sadex da nufin kakkaɓe 'yan ta'adda da suka yi tunga a lardin cabo delgado na arewacin mozambique ƙungiyar sala da paz mai zaman kanta ta ce an tsara gudanar da matakan soji cikin watanni uku masu zuwa ƙarƙashin tawagar mai kunshe da ƙwararru a fannin aikin soji da dakarun ƙasashen afirka ta kudu da botswana da angola da tanzania da lesotho a aikin da zai kashe kuɗi har dalar amurka miliyan goma sha biyu da ke zokaci game da shirin shugaban botswana wanda kuma shine ne ke jagorantar sashen siyasa da tsaro da ayyukan soji na kungiyar sadc mr moketi masisi ya ce tawagar za ta yi tasirin gaske kasancewarta irin ta farko da aka tsara yadda ya kamata a matakin shiyar tun daga shekarar 2017 ne dai lardin cabo delgado mai arzikin iskar gas ke fama da tashen hankula daga kungiyar 'yan ta'adda lamarin da ya haddasa mutuwar dubban jama'a tare da raba kimanin mutum 800 da muhallansu kasashen duniya sun fara wani taro yau talata a birnin doha na kasar qatar kan halin da ake ciki a afghanistan a daidai lokacin da kungiyar taliban ke matsakami wajen kwace yankuna daga hannun gwamnatin kabul taron wanda ke samun halartar wakilai daga kasashen amurka china qatar burtaniya uzbekistan pakistan da na majalisar ɗinkin duniya da na kungiyar tarayyar turai na mai buƙatar kungiyar taliban ta dakatar da matsakaimin da take yi da kuma shiga tattaunawa domin cimma yarjejeniyar siyasa sai dai an bayyana cewa akwai wuya taron ya haifar da mai ido duba halin da ake ciki a kasar ta afghanistan a dai lokacin da kungiyar ta taliban ke ci gaba da dannawa kan wasu yankunan kasar yarjejeniyar zaman lafiya da ke tsakanin gwamnatin kabul da taliban da kuma amurka ɗaya bangare wacce aka buɗe a watan satumban bara ta tanadi janye gaba ɗayan dakarun kasa da kasa kafin nan da ranar 31 ga watan agustan 2021 sai dai duba da yadda yarjejeniyar ta shiga rashin tabbas ƙungiyar taliban ta kaddamar da farmaki a watan mayu a daidai lokacin da amurka ta fara janye dakarun nata kazamin faɗan da ake gwabzawa tsakanin taliban da dakarun gwamnatin kabul ya tilasta wa 'yan ƙasar sama da 240 yin gudun hijira tun daga farkon watan mayun da ya gabata a fagen wasanni kwa shahararren dan wasan kwallon kafar na duniya lionel messi ya kulla yarjejeniya ta shekara biyu da kungiyar kwallon kafa ta faransa paris saint germain wannan dai yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ya bar kungiyar barcelona messi dan wasan da sau shida yana lashe gasar dan kwallon kafar duniya na fifa wato ballon d'or ya tafi psg ne da akan yarjejeniyar da ta kai fam miliyan 25 a shekara bayan an cire haraji kafin hakan dai kungiyar barsa ta sanar da cewa matsalolin kuɗi da dokokin laliga sun hana ta tsawaita kwangila da ɗan wasan lamarin da ya tilasta masa baranta. Ɗan wasan mai shekara 34 ya ce ya so ci gaba da zama a Barcelona amma hakan ya gagara. An bayyana tawagar Iran a matsayin wacce ta zo matsayi na hudu a bangaren yankin Asiya a gasar wasannin Olympics na 2020 da aka kammala a birnin Tokyo na kasar Japan. tawagar ta iran dai ta samu lambobin yabo har guda bakwai a wasannin daban-daban na gasar da suka kada da na zinari guda uku biyu na azurfa da kuma biyu na tagulla kafin nan dai jagoran junju har musulunci na iran ayatollah said al khamenei ya aikewa da 'yan wasan kasar da suka samu lambobin yabo a wasannin na olympics sakon shinshina a wasikar jagora ya aikewa 'yan wasan na iran ya ce sun haifar da farin ciki a zukatan al'ummar iran saboda namijin kokarin da suka yi a wasannin na olympics a ranar lahadi ne dai aka kammala wasannin na olympics duk da tsaikon da aka yi ta samu sakamakon annobar corona da ta adabi duniya sai a shekarar 2024 ne idan allah ya kai za a gudanar da wasannin masu zuwa wanda birnin paris na kasar faransa zai karbi bakunci to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voa Tawar ga da san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya shafi nahiyar mota afirka daga nan rediyo hausa voh to shirin na yau zai yi wani abu da malam bahaushe ke cewa waiwaye a don tafiya inda za mu ji ko me yasa ake kallon nahiyar afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da allah ya hore mata marilla kamar da aka ji dai shirin a yau zai yi wani abu ne da malam bahaushe ke cewa waiwai a dan tafiya inda za mu ji ko me yasa ake kallon nahiyar afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da allah ya horewa nahiyar domin tattauna wannan batun shirin na afirka a yau mun fara da gaito mana da dr tukur abdulkadir masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga jami'ar kaduna da ke tarayyar najeriya inda kuma na fara tambayarsa kan taya ci gaba zai wanzu a afirka ai ci gaba zai wanzu ne kawai idan akwai shugabanci na gari ai akwai adalci kuma ana ba jama'a kasashe su damar su zaɓi shugabannin da suke so su yi abin da suke so sai eh, muka ba da misalai da kananan kasashe yanzu kamar kasar masar misali mutanen masar ne suka miƙe suka jaɓi jam'iyyar yan uwa musulmi a ƙarƙashin shugabancin marigayi muhammad mursi amma sojoji suka nuna fir'aunancin su a fili suka yi kisan gilla ma jama'a suka yi kifar da mulkin da ƙarshe ma wannan bawan allah mutuwa yi a hannun fir'auna da suke mulki ƙasar masar yanzu in ka dubi ƙasa kamar mali arziki ce Allah ya mata akwai arziki da yawa a ƙarƙashin ƙasa da Allah ya ba ma ƙasar amma saboda lalacewar shugabanci a kasar an hana su amfana sojojin mamaya kawai suke amfana da kamfanonin ƙasashen su na ba da misalin jamhuriyar demokaratiyyar congo kuma na ba da misalin da nigeria saboda haka ci gaba ya jini ne idan akwai adalci akwai kuma tsarin shugabanci ingantacci ko mai cin gashin kanshi ba shugabanci da ke sa shugaba yana murna ya zamanto cewa an karɓe shi a lamba goma a downing a birtaniya ko a fadar elize a paris ko kuma misali a ce yana washington ana karban shi wannan yanci ba ya samuwa idan shugabanninmu har yanzu suka kirka ganin kansu kaskantattu ne idan suka aka gwama su da sauran shugabanni na duniya ko turawa musamman ko kuma sauran kasashe na duniya waɗanda ba afirka ba Dakta wani batun kuma shine yadda duk da tarin arzikin da Allah ya hore wa Afirka amma har yanzu ana kallonta mafi talauci a duniya shin ko ke kawo hakan ne ci gaban ƙasa ko al'umma ya gina a bisa tsarin shugabanci ne akwai shugabanci na gari akwai shugabanni da suka san daɗin yanci suka san martabar jama'ansu in ba mu manta ba an taɓa lokacin da shugaban tsohuwar dimokuraɗiyya lokacin ƙasar zayar kafin ta koma sunanta na azali Mobutu sai sai ko aka riƙa giradin shi ya ci kowane mutum kuɗi a Afirka ga shugabanni na nadama a ƙasashe ga in ba manta ba shugaban ƙasar Algeria sai daga ƙarshe sai da aka tunkuɗe shi yana sama da shekara wajen kusan goma yana mulkin kasar amma yana kan kujera da masu lalura na zama suke zama a kai saboda haka shugabanci ina ne shugabanci zai samu ta ina ne ci gaba eh, zai samu duk arzikin da kasar afirka take da shi ragagge ne sai da tasiri mutum shugabannin afirka ba su taso ba su tashi daga ainihin ba su farka daga baccin da suke ba mulki na san kai na fifita zura'a na fifita yan uwa na fifita iyali da bangaranci bai daina ba ba inda za a samu ci gaba. Eh, duk da haka dai kamar wasu lokutan haka aka samu wasu kungiyoyi haka ko kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da suke tasowa su nuna kyan jinan ci gaba da kasancewan turawa a kasashen su to sai dai kuma mafi yawanci shugabannin kasashen suna kunnan uwar shegu da da waɗannan kiraye-kirayen kamar me yake kawo hakan ne. to raguwa da ke kasashen yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo a tada ko da za a bijire a tada kayar baya sai ya zama to ba a samu nasara ba. in mu manta ba an yi yunkuri an kifar da gwamnatin kama karya ta umar albashir a sudan amma kuma ainihin kusan zanci an kashe maciji ne ba a yanke kansa ba saboda sojojin ne da suka mara mai baya waɗanda da bazar su yi rawa su ne suke kan mulkin kuma zai wahala idan aka yi la'akari da irin gudunmawar da kasashen da zalunci a kasashen musulmi da larabawa ya katutu irin su masar irin su haɗa ɗaya dole larabawa da goyon bayan da suka ba ma waɗannan sojoji ke kan basu zai wahala mutanen sudan su zama abin da suke so in ba manta ba algeria an yi gwagwarmaya a shekara ta alif ɗari casa'in da ɗaya zuwa da biyu da irin gwagwarmaya da jam'iyya ta islamic salvation fund ta yi ta samu nasara sojoji suka kifar da su suka rusa su aka jefa kasar cikin yakin basasa har aka samu dai aka ɗan samu sassaucin abubuwa ga kuma halin da sauran kasashe na yankunan afirka musamman kudu da sahara suke saboda haka wannan al'amari ne da muddin bangaranci kuma zai launin fata ko kiyayya ta kabilanci bata ba ta kawo ba ba za a daina ba ko ba za ta kawo ba idan shugabanni kasassu suka ci gaba da kasance su ke mulki saboda abin da ke rike da su a mulkin dama shine rabuwar mutanen in mutane kawunan su ɗaya ne to za a yi ci gaba da mulkin kama kariyan ba. To daga ƙarshe dakta ne a ganin ku mafita dangane da duk waɗannan matsalolin da Afirka take fama da su da kuma yadda za ta fita cikin wannan ƙangin. Mafita shine kawai mutanen kasashen Afirka kawai wata ke nahiyar Afirka su farka daga barci a cire batu na biyayya na bangaranci na ware neman fata da sauransu eh, a fuskanci azzaluman da suke zaluntar kasashen wannan wanda wanda ke nahiyar Afirka. Misali kamar kasar Mali ya kamata a ce ba rigima ce kawai da za ta tashi tsakanin ko Larabawa ko Fulani ko Azinawa ba wajen tunkarar zalunci kowane bangare da ke wannan kasa su zalunta su ake saboda aka haɗa kansu sauran kasashe ma da yankuna na Afirka abin da ya kamata su yi kenan dole sai an haɗa kai za a iya fuskantar zalunci zalunci idan mutane suka rarraba za su iya tunkarar shi ba su kawo Rashin shugabanni na gari da za su yaƙi cin hanci da rashawa da ciki da dukiyar ƙasa da su sukarin da ƙasashen Afirka ke cewa na sahun gaba a ababen da ake gani na kawo tsaiko wajen samar da ci gaba mai ɗaurewa kan hakan ne kuma muka ji ta bakin Alhaji Shu'aibu Idris masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasar tarayyar Najeriya ga kuma abin da yake cewa game da batun ciwo bashin da ƙasashen Afirka da dama suka sa a gaba. in aka ce ana son a tallafa ma wanda ba shi yemuwa katutu tallafin yana iya zuwa nau'i kamar guda biyu ko uku farko misali in akwai bashin da ya an ce nan da shekaru biyar za a biya in aka ce maimakon a biya cikin shekaru biyar a biya cikin shekaru goma kaga an ja tsawon da za a biya bashin wannan kaga tallafi ne na biyu ana iya cewa an yafe sashin wani bashin ko da ruwan da za a dora ma ake dora ma wanda ya ci bashi ne a ce an yafe kaga wannan ma tallafi ne na uku ana iya samun ƙarin bashi ma'ana tunda an ga cewa dole sai an ƙara wa mutum ruwa sannan zai farfaɗo to ai kara naka ƙara basu bashin kuma aka samu bashin a kan rangwame shi ma tallafi ne wanda zai iya sa tattalin arzikin ƙasashen ah, ya farfaɗo wannan kaɗan kenan daga cikin hanyoyin da za a iya tallafa ma ƙasashen da bashi ya masa katutu nan, ana iya canza salon bashin a ma'ana maimakon a ce an kawo zunzurutun kuɗi an ba su bashi sai a samu wasu manya-manyan kamfanoni misali da suke faransa ko ingila ko jamus su shigo kasashen saka hannun jari don su juya wato kudadensu a wannan kasashen ko kuma a ba kasashen shawarwarin da za su rage ma'aikata ko su rage kashe kuɗi wajen tafiyar da mulki ko kuma shawarwari yadda za su sai da wasu daga cikin kaddarorinsu don su samu su rage bashin kuma sauran kuɗin su amfani da shi a juya don tattalin arzikin ya farfado? Eh, to alhaji wata tambayar ita ce eh, kasashen nan na afirka mafi yawan yawanci an jima da ake basu basu suka kuma wurin biyan bashin sai ya gagara shin kamar mene ke kawo kasashen nan illa na yadda za su samu su biya basu sukan da ke a wuyan su to ina ganin in ka eh, ba bashin biyan wuyar kan gagara kamar zan ce ban yarda da haka nan ba ana biya watakila dai sai dai tafiya dai tafiya ya ga ko nauyi ya yi majaki yawa sai ya tsaya yana yana tututu a wasu suna biya sai dai zaka ga cewa misali an baka dala miliyan ɗari ka biya dala miliyan ɗari da ashirin ko da hamsin a ce ana biyan ana nan ana buga kuma dala miliyan saba'in sai ka gaba kai miliyan ɗari ka karɓa ka biya ɗari da ashirin amma kuma an ce ana biyan ka miliyan saba'in ka gaba za a ce ka biya ba sai dai kawai nauyin ya fara yi maka yawa a yawancin kasashen a afirka muna da matsaloli da suke hana mu wato biyan bashi farko almundahana rashawa cin hanci cin amana ya yi mana yawa. A da Allah zai taimake mu mu samu shugabanni na gari wanda za su rage eh, rashawa cin hanci da cin amana da ake yi. Za a samu sauki wajen aka samu bashin a juya kuɗin a kuma mai da kuɗin a mai da bashin. Na biyu idan ka ci bashi yanzu misali ka ci bashi ka gyara wutar lantarkin Najeriya. Muna lissafin cewa kusan duk shekara mu 'yan Najeriya ba mai hasara ba muna hasaran kusan dala biliyan uku saboda saboda rashin wuta yanzu idan ka ce ka samu bashi ka gyara wutar lantarkin Najeriya kuma ana biyan kudin wutar lantarkin nan akan ka'ida akan lokaci za a kasa biyan wannan kuɗin kaga ba za a kasa ba muna da matsalolin hanyoyin sufuri yanzu ka ce ka ci bashin dala biliyan goma ka gyara hanyar jirgin ƙasa wanda zai ɗauki abinci daga arewa ya kai kudu ko ya ɗauki kayayyakin mu daga nan arewa a kai teku bakin teku gaba a sashi a jirgin ruwa a kai anya za a ce an kasa biyan wannan bashi Ka ba za a kasa biya ba saboda ai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu to kullum abin da ke damun mu shine farko dai tukun nauyi ya yi makasan yawa saboda yanayin salamu yadda ake tafiyar da mulki abin ya yi ma kasar nauyi tsada ya yi yawa saboda ba za mu iya ci gaba da wannan ba yanzu a ce a tsakanin kananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu muke da su a Najeriya jihohi talatin da shida ka je a gwamnatin tarayya ministoci 'yan sanatoci 'yan majalisar tarayya mutane nawa ake ɗaukar nauyin su na tsaya a kan Najeriya ne saboda mu samu fahimtar wato nauyin tafiyar da mulki da ƙasashen Afirka ke samu ga dai cin hanci mulki ga kuma cin amana ga kuma nauyin tafiyar da mulki ga kuma yanda ake yin ko oho ma'ana ko kwangilar za a bayar yanzu in ka ɗauki kwangilar za ka bada shi a jamus a euro ɗaya in ka zo na Najeriya in ka in ka ci sa'a a bada ita a euro uku ko euro biyar to kaga ina ta ina za a kai labari yawa eh, to idan muka dawo nan kan Najeriya har ila game da batun wato eh, Najeriya tana halartar wannan taron idan aka dube ta a matsayin kasa wacce Burtaniya ta rena kuma a ce don Ingila kenan wace irin riba za ta iya samu daga Faransa misali wacce take karɓar bakuncin wannan taron To farko dai tukun in ka dubi inda Allah ya aje ƙasar Najeriya kusan gabas da yamma kudu da arewa mun iyaka ne da ƙasashe masu a wanda kasar faransa ta raina inda kawai ba mu iyaka da daga wayannan kasashe ba shine teku da muke gaba da shi kamar Legas, Fatakwal, Kalaba da sauransu amma za ga Kamaru, Togo, Niger, Chadi duka mutane kasashe ne wanda Faransa ta raina. Anya Najeriya ta ce ba za ta je irin wannan taro ba saboda ita Birtaniya ta raine ta kaga an muka yi wannan kamar wauta. Sannan duniya eh, yanzu kusan wannan bambance-bambance na a kasar portugal ne ta raine mu ko jamus ko dutch ko ingila an ya dan kau ma'ana za a ga cewa kasashen tarayyar turai da ingila ma da ba ta cikin tarayyar turai kusan suna bai ɗaya ne a hankalin su ya zama ɗaya saboda haka irin sasa isa ko kuma yadda suke kisisiniyar da juna ya ɗan ragu ba kamar lokacin da aka yi cold war ba wato lokacin da za a ce wa'in nan yan gurgudu ne wa'in nan yan jari hujja ne. To masu saurare a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar a cikin shirin na Afirka a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu a huta lafiya. shirmu na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa biyu a daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum radiyon Iran, radiyo mai albarka. ina fatan kuna lafiya lau sunana lawan alhaji abbali wanda yake agadas ra'ayina a yau akan samun yancin kan nijar na shekaru 61 lalle a cikin wannan shekaru 61 an ga mulki kala-kala duk wanda ya zo zai iya kokarin shi ya huce kiran da gare mu ga waɗanda za su zo nan gaba su limka fiye da abin da waɗanda suka yi yanzu ta haka ne ƙasar za ta samu ta ci gaba yana da kyau mu kankanmu 'yan ƙasar mu rinka sawa kishin ƙasa a cikin ranmu mu rinka kishin ƙasa a zuciyarmu sai ka ga Allah ya kama muna ta ƙarfin addu'a ƙasar mu ta kai inda ba a zato duk inda babu kishin ƙasa to duk abin da ake so a yi yana da wuya ya tabbata saboda wasu na tumka wasu na warwarewa kaga haka ƙasa ba ta ci gaba dukkan 'yan Nijar su sa kishin ƙasa a ransu rediyon Iran nagode sunana Lawan Alhaji ambaliya wanda ke zama na Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tahiran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Eh kira na anan magana ta ta yau ita ce bisa kan batu da aka na jarabawa na makarantar share zuwa jami'a. Eh gaskiya an jarabawa lafiya an kammala ta lafiya duk da cewa dai an riga an ce an samu waɗansu bargurbi ko na waɗansu al'umma da aka ce an sa hannu a dangance da eh, satan jarabawa da aka ce an samu samu a nan kasa ta fure Nijar a babban birnin niyamai Eto, kiran da zan yi akan su ya kamata a ce da an yi musu adalci a wajen yin bincike. A dai yi bincike na adalci na gaskiya domin a gano da cewa sun sace jarabawa ko kuma ba sata ba. Idan ba sata ba a yanke musu hukunci na adalci. Idan sun sata ma a yanke musu hukunci na adalci. Kada a zalunci kowa. Na gode Radio Tehran. Mai magana raba mai aski da makaram jamhuriyar Nijar a tashi lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH mai magana ya manja bala daga nan jihar Adama tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama da ka bamu wurin a taya murna ga daukacin Iraniyawa a bisa rantsuwar kama aiki da shugaba ra'isi muna masa fatan Alkairi, muna kuma fatan Allah ya dafa masa Allah ya kare shi daga dukkan sharrin makiya na boye da na bayyane. A Allah ya yi wa mulkinsa albarka ya ba sa nasara akan a dukkan abin da ya sa a gaba cika masa burinsa na ganin al'ummar iran sun samu walwala shi gaba mai ɗorewa a musamman ma muna murna da yadda ya kalubalanci kasashe ma musamman amurka kan takungumi na haramtacciya takungumi da ta sa nyawa ita iran din muna kuma fatan a allah ya shige masa gaba wurin yin nasara Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare na kula toro a damagaran jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin ne domin in yi ra'ayina a yau dangance da zanga-zanga da aka yi a ƙasar Faransa to wannan ya yi daidai duba da cewa in kasashen mu ne na Afirka ma mu zanga-zanga babu abin da take gyara mana ko mun yi ta ma a aikin banza ne indiya a kasashen mu ne na Afirka amma su Allah sa zanga-zangar tasu da suka yi su sami saukin abin kuma gwamnatin su ta kawo sauki akan irin abin da an takura musu duba da cewa an ce korona korona har yanzu bata huce ba a can wajajen su ma sun ga an shiga irin hakkin su ne a ciki ko to gaskiya mu a nan afirka yin surutu gaskiya zanga-zanga ba abin da take mana ko da mun yi ta ma kanmu ne za mu ci mu talakawa kenan ba mu sani ba ko su can eh, an ɗauke ta da hannu biyu tun allah sa dai a dace tun allah sa a ji su kayan su suna tare na ku toro a damar jamhuriyar nija. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar. To zan yi tsokaci a game da mahukuntanmu na Nijar. Ya kamata dan Allah dan annabi ba zum kamar yadda ya yi magana da ya yi tsakanin babbar tasha da zuwa bakin can Stesora din nan. Ya kamata hanyar na a gaggauta gyara ta saboda gaskiya duk wanda ya fi hanyar wannan wurin ko da bako ne mai wucewa ba zai sake dawowa ba zai yi fatan cewa wannan hanya gaskiya ya kamata mahukuntan Nijar mahukuntar da magaran su ya kamata su yi yakin da za a gyara wannan hanya gaskiya hanyar nan ta gama lalacewa ga kura ta damu mutane gaskiya ya kamata don Allah don annabi a gaggauta sa baki a gyara hanyar nan na kunagwa mai faci daga nan zandar. To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari shiri na gaba wato shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudar haka da kuma sake sadar da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da ke taɓo muku wasu daga cikin batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A yau shirin namu zai mai da hankali kan matsalar zubar da ciki ta haramtacciyar hanya. al'amarin da ke janyo mutuwar dubban mata saboda matsalolin da ke biyo bayan zubar da ciki ta bayan fage. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Kwararru kan sha'anin kiwon lafiya sun bayyana cewar kimanin mata dubu sittin da bakwai ne ke mutuwa a kowace shekara wurin zubar da ciki ta haramtacciyar hanya kuma yawancinsu daga nahiyar Afirka ne. kuma sama da rabin matan da ke rasa rayukansu a afirka a lokacin wannan mummunan aiki ba su kai shekara ashirin da biyar ba to domin tattauna wannan batu a yau shirin na lafiya sai da kula ya gaito muna da dr sa'idu ahmed ƙwarar likitan mata a jihar jigawa da ke tarayyar najeriya da farko kuma ya yi mana bayani kan yadda wannan matsalar take da ma ababen da ke janyo ta da da farko san shi duk abu in ya faru ana son a duba ga menene sababi na farko idan muka duba matsalolin da suke game da ɗaukan ciki da renon ciki za mu ga cewa kusan a yanzu fiye da miliyan ɗari biyu ake samu sa ɗaukan ciki a duk shekara a duniya kuma a cikin wannan miliyan ɗari da muke da ƙididdiga ta nuna saba'in da biyar miliyan kenan duk suna zama a cikin ciki ne wanda mutane sun samu ko ba tare da shiri ba ko kuma daman can ba su son su na uku sannan akwai hamsin miliyan hamsin daga ciki su kuma za mu lura cewa su waɗannan su kuma su dan kansu suke zuwa asibitoci a faɗin duniya kenan cewa suna son a zubar da wannan ciki sannan akwai miliyan ashirin wanda ku kuma hanyar da suke bi takan ba ma da dangantaka da hanyar da ta dace na zubar da ciki wannan shine nake cewa haramtaccen zubar da ciki wato a cikin ciki da ake samu kusan fiye da miliyan 200 a ciki miliyan 20 sukan samu zubar da ciki ta wannan haramtaccen hanya da ake magana saboda haka sai mu ga abin da ake magana ba karamin matsala ba ce wanda ta shafi al'umma gaba daya misali in muka dubi akwai abin da nake cewa duk cikin minti ɗaya ne yake faruwa a kan rayuwar mata za ga an ce fiye kusan ɗari hudu ake samun haihuwa duk minti ɗaya duk minti ɗaya da ya wuce za a samu mace sun samu ciki fiye da ɗari hudu a cikin wayannan matan ɗari da arba'in na cikin ɗari hudun nan ba lallai ne sun shirya su ɗauki ciki ba ko kuma cikin nan su ba su son shi ma sannan an muka ci gaba za mu ga a cikin a ɗari hudun nan talatin da takwas lalle lalle za su je wancan haramtacciyar hanya don su zubar da wannan ciki da ba su so kuma a cikin dai wannan ɗari hudun mukan samu kowace mace ɗaya da za ta rasa ranta a cikin wannan al'amari saboda haka wannan ina mana shimfiɗa ne don mu gane cewa babban al'amari ne cewa eh, bin wannan haramtaccen hanya na zub da ciki wanda mutane suke bi da kuma menene yake jawo na wannan hanya. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewar akwai haramtattun hanyoyin da ake amfani da su wajen zubar da cikin ko za a fayyace muna ire-iren waɗannan hanyoyin? Tunda aka ce haramtacciya ce da hanyar da aka yi da wanda ya yi da inda aka yi duk sun zama haram. Saboda haka shi hanyar daman da za su bi ba hanya ce ta kuma ka'ida ba. tunda daman ta zama haramtacciya a da suke samun dama shine mafi yawanci waɗanda suke kai kansu waɗannan wuraren daman can sun samu wani damuwa na cewa ko wani tsangwama daga al'umma kowa na tsoron kada a ce ɗan shi ko jikar shi ko matar shi ta cikin shegi to kaga suna da wani damuwan da suke kokarin su da an warware musu saboda haka idan suka zo daman masu yin wannan harkar hanyoyin da suke bi a waɗanda aka sani daban wayan akwai kuma waɗanda ba sani ba misali za su iya ba su kwayoyi da tunanin cewa in sun sha za su fara zub da jini sannan ciki ya zubi wasu kuma za su kai har halin da za su sa wasu abubuwa akwai inda muka samu rahoto ma har wannan cokali ne ya nan da ake cin abinci da shi wasu suna amfani da shi su sa shi a abin nan farjin mace so suna kokari ta haka su jawo yaro ko yarinya ko kuma ciki to ta irin wannan sai ka ga abin tsautsayi watakila a tadda mafitsara ko kuma a tadda can wurin ba haya ko kuma ma ita mahaifar to wa'annan su ne wasu kuma yadda suke shine ruwa suke kara musu su sa kwayoyin allurai a cikin ruwa da ake sawa cika hanyar jini su sake shi ya tafi can ya samu mahaifa ya dinga matsawa mahaifa yadda zai fara yunkurin kamar haihuwa akwai wanda kuma suke wani abu suke sa cikin farjin wanda yake zai yiwu kamar in ya shiga can zai narke shi ya narke ta haka zai bi ta fatar mahaifa ya bi jiki sannan kuma ya buɗe hanyar mahaifa har wannan abu ya faru amma mafi yawanci dai hanyoyin da suke bi gaskiya babu ka'ida kuma akwai hatsarurruka a kan samu matsaloli da yawa da suke biyo baya To masu saurare lalle mun so ɗauko muku batun irin matsalolin da ke tattare da zubar da ciki ta haramtacciyar hanya sai dai kash lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo ƙarshe. Don haka sai a tarbe mu ranar litinin mai zuwa domin jin ci gaban shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga Dokta Sa'idu Ahmed likitan da ya amshi tambayar namu a yau. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. to yanzu ga shirinmu na ƙarshe wanda da shi za mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku wato shirin nan na duniyar a yau duniyar a yau Rahim masu saurare assalamu alaikum Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma ɗaukan hankula a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a yankin nan na gabas ta tsakiya to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To a kwanakin baya ne dai sabon firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila Naftali Bennett ya yi wani kokari na nuna kansa a matsayin firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila mai tsaurin ra'ayi da kuma taurin kai sama da waɗanda suka gabace shi ta hanyar wato kaddamar da wasu hare-hare a kudancin Labanan a karon farko cikin shekaru goma sha biyar tun bayan yakin nan na shekara ta 2006 da haramtacciyar kasar Isra'ila ta sha kashi a hannun Hezbollah. lamarin da ya fuskanci mai da martani daga kungiyar ta hezbollah ba tare da bata lokaci ba ta wannan batu dai shine abin da za mu dubi kansa a cikin shirin namu na yanzu don ganin dalilan shi prime minister din da aikata wannan lamari wato kaddamar da waɗannan hare-hare da kuma abin da ya biyo baya to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. Daga dukan alamu sabon fura ministan haramtacciyar kasar Isra'ila, Naftali Bennett, yana son nuna kansa a matsayin shugaba mafi tsaurin ra'ayi sama da wanda ya gada wato Benjamin Netanyahu. Kana kuma mafi jaruntaka wajen ta'ammuli da ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman ma dai kan ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan yayin da a karon farko tun bayan yakin shekara ta 2006 wanda haramtaccen kasar isra'ilan ta kaddamar kan kungiyar hezbollah a kasar labanan kana kuma ta sha kashi daga gurin kungiyar ya dauki matsayar kai hari kudancin labanan din ta hanyar amfani da jiragen saman yaƙi a matsayin mai da martani ga wasu urokoki da aka harba cikin isra'ilan daga kudancin na labanan a ranar larabar da ta gabata ya yi hakan ne kuwa a tunani da kuma fatan da yake da shi na kawo ƙarshen irin yanayin da ake ciki na tsoron da jami'an isra'ilan suke da shi na kawo wa labanan hari da kuma tabbatar da wani sabon yanayi na rikicin da ke tsakanin bangarorin biyu yana mai amfani da irin yanayi na mai wahalar gaske ta bangaren siyasa da kuma tattalin arziki da al'ummar labanan din suke ciki a halin yanzu don kodai sami daman cimma burin da yake da shi a kan kungiyar da ma kuma kasar ta labanan bugu da ƙari da kan zamantowa jan kunne ga shauran ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman dai waɗanda suke gaza a ƙoƙarinsu na ci gaba da tsayin daka to a fili yake cewa dai gwamnatin mamaya ta isra'ilan ta kudiri aniyar kawo ƙarshen irin wannan yanayi na kallon doya da manja da ke tsakanin ɓangarorin biyu ta hanyar kai wannan hari a wasu yankuna da babu komai a wajen a kudancin labanan ɗin da ke kan iyakan labanan da isra'ila lamarin da ya janyo tashin gobara a waɗannan yankuna a matsayin mai da martani ga waɗancan hare-haren da aka kai musu to sai dai kuma a kan wannan kokari na isra'ila na sauya yanayin da ake cikin tsakaninta da kungiyar ta hezbollah ya zama wajibi ita ma a ɓangaren nata kungiyar ta hezbollah ta sake tabbatarwa sahiyoniyawan cewa lallai fa wannan yanayin yana nan daram babu wani abin da ya sauya wato yanayin cewa lokacin da isra'ila za ta kawo wa labanan hari ta sha haka kawai ba tare da wani martani ba ya wuce kuma har abada da kuma hana benin din cimma wannan mafarki nasa duk kuwa da halin da ƙasar ta labanan take ciki a halin yanzu don haka ne ma dakarun shahid ali kamil musin da kuma shahid muhammad kasim tahan suka mai da martani a safiyar ranar juma'a da ta gabata ta hanyar harba wasu makamai masu linzami cikin sansanin da sojojin isra'ilan suka mamaye a yankin shib'a da wasu gomomin makamai masu linzami mayar da martani da dakarun hezbollah din suka yi ga wannan wuce gona da iri na isra'ilan ba wai kawai ya tabbatar wa sahayoniyawan cewa batun tsaron kasar labanan ba wani abu ne da dakarun gwagwarmayar ba za su taba wasa da shi ba face ma dai dakarun kungiyar a kullum suna cikin shirin kare kasar daga duk wani wuce gona da iri na sahayoniyawan lamarin da ya ba wa yahudawa na sahayoniyan mamakin gaske wanda hakan wani lamari ne da kafafen watsa labaran isra'ila suka tabbatar da shi waɗanda suka nuna cewa mayar da martani da ƙungiyar hezbollah ta yi ya zama babban abin mamaki da kuma firgitarwa ga jami'an tsaro da kuma leƙen asiri na haramtacciyar ƙasar isra'ilan da kuma cewa hezbollah ta samu nasarar tabbatar da abin da ta sha faɗi na mayar da martani ga duk wani wuce guna da iri kan labanan daga bangaren isra'ila sannan kuma da mayar da martani irin abin da aka yi mata kai hata ma dai kafafen watsa labaran isra'ila ma sun wuce hakan yayin da suka sanar da cewa hezbollah din ta sami nasarar harba makamai masu linzami ba tare da masaniyar cibiyoyin tsaro da leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ilan ba wanda hakan wani lamari ne mai ta da hankali ga sojojin isra'ilan don kuwa bayanai da dama sun tabbatar da cewa waɗannan makamai da hezbollah ɗin ta harba su waɗanda guda a sanarwar da ƙungiyar hezbollah ta yi rokoki ne da kuma makamai masu zame guda ashirin sun isa duk inda ake son su isa ɗin ba tare da na'urori na garkuwa da kariya na isra'ilan sun iya kakkaɓo waɗannan makamai ba wanda hakan ke tabbatar da cewa isra'ilan ta sha kashi a wannan bangare sannan kuma ƙungiyoyi da kuma cibiyoyin leƙen asirinta sun gaza wurin tabbatar da da kuma gano lokacin da ake harba waɗannan makamai masu linzami. jaridar ma'arib ga misali wacce ɗaya ce daga cikin manyan jaridun haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta fasa kwai dangane da babban dalilin da ya sanya isra'ila ba ta tsammanin hezbollah din ma dai za ta mayar da martani kan waɗannan hare-hare da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kudancin na labanan da kuma cewa dukkanin tunani da kuma kirda don isra'ila shine cewa hezbollah din ba za ta mayar da martani ga hare-haren jiragen yakin isra'ilan ba da kuma hare-haren da suka kai wa kungiyoyin gwagwarmaya na falastinawa to abin dubi a nan kamar yadda masu sanya ido suke nuni da shi shine cewa dakarun da suka kai wannan hari da kungiyar hezbollah din ta kaddamar suna ɗauke ne da sunayen shahidan nan guda biyu wato ali kamil musin da kuma muhammad kasim tahan waɗanda suka yi shahada sakamakon wasu hare-hare da isra'ila ta kai ƙasar siriya kwanakin baya can lamarin da ke nuna cewa har ya zuwa yanzu kungiyar ta hezbollah ba ta haƙura da jinin waɗannan shahidai nata da isra'ilan ta zubar ba don haka isra'ilan ta saurari ɗaukar fansan jininsu a kowane lokaci don ko tun a wancan lokacin da lamarin ya faru kungiyar ta hezbollah ta bakin babban sakataranta wato said hassan nasarallah sanar da cewa jinanan waɗannan shahidai nasu guda biyu da aka kashe asiri din ba zai tafi haka kawai ba dole kungiyar ta hezbollah da ta shirin kuma ta dauki fansa a kan sojojin isra'ila a duk inda lokacin ta sami dama don haka daga dukkan alamu waɗannan hare-hare da kungiyar hezbollah din ta kai kan sansanonin isra'ila din da kuma sunan waɗannan shahidai wani lamari ne da ke sake tabbatar wa sahaniyawan cewa kungiyar ba tana nan daram kan batunta na cewa za ta dauki fansa na jinin waɗannan shahidai nata guda biyu da aka zubar a ƙasar ta siriya kuma babu kwanto cikin wannan lamari kawai dai lokaci ne ake jira shafin watsa labaran nan na wallan news na haramtacciyar kasar isra'ilan ya yi bayanin wani bangare na irin damuwar da haramtacciyar kasar isra'ilan ta shiga sakamakon wannan martani da hezbollah din ta mayar inda shafin ya rubuta cewa abinda da aka dauka dai shine cewa lamarin ya shafi falasinawa ne kawai to sai dai ta bayyana cewa hezbollah tana da nata lissafin na daban don kuwa dukkanin lissafin kungiyar leƙen asiri na sojin isra'ila shine cewa hezbollah ɗin ba za ta mayar da martani ba to sai dai kuma ta tabbata cewa wannan lissafin kuskure ne hakikanin gaskiya ma dai duk wani yaƙi da labanan ba zai amfani isra'ila ba a cewan shafin na walla news to lamarin da bai tsaya kawai ga jaridu ba hatta ma masu sharhi kan lamuran yau da kullum a isra'ila din sun tafi albarkacin bakinsu inda da dama daga cikinsu suke nuna damuwarsu dangane da irin wannan rauni da isra'ila ta yi a gaban kungiyar ta hezbollah da misali sanannen mai sharhi kan lamuran da suka shafi bangaren larabawa a isra'ila yuni ben minaham a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya bayyana cewa wannan yanayi na irin hare-haren da hukumar mutanen da hezbollah ta mayar kan isra'ila yana buƙatar mayar da martani mai kaushin gaske kan hezbollah da kuma iran to amma babu wani abin da zai faru isra'ilan za su ci gaba da jiran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ne ya fitar da ƙuduri wannan wani irin abin kunya ne ta wannan dai abinda shi wannan bai hudun yake faɗi kenan wanda ke nuna irin damuwar da suke ciki na irin raunin da haramtacce kasar isra'ilan ta yi a halin yanzu to don fita daga cikin wannan tsaka mai wuya din da benard ya sanya isra'ilan ciki wasu kafafen watsa labarai sun bayyana cewa isra'ilan dai ta kai wasu hare-hare kan yankunan da aka harba waɗannan makamai masu linzami daga kudancin na labanan lamarin da hezbollah ɗin cikin wata sanarwa ta fitar ta musanta faruwar hakan to kuma dai menene sabon firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila ya fara fito na fito da ƙungiyar hezbollah ɗin ne dai da kafan hagu lamarin da zai kara sanya shi cikin tsaka mai wuya musamman ma dai bisa la'akari da labarin da wasu kafafen watsa labarai na isra'ilan suke yi da cewa ministan yaƙi na haramtacciyar ƙasar ya buƙaci takwaransa na ƙasar amurka da ya shigo tsakani da kuma buƙatar da ya aiki da da hukumomi a ƙasar labanan don takatar da buɗe wuta a tsakanin ɓangarorin biyu wanda hakan ke nuni da irin tsakanin mawuyan da isra'ila take ciki a halin yanzu. to masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zamu yi ban kwana da ku sai kuma da yardan Allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batu na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karshen shirin namu baki daya na wannan lokaci amma kafin yabon kwana da ku da yake mana da sauran yan da yau kaɗan hassan barka ya sake dawowa domin ya taso mana wasu da gaske labaran da aka riga aka saurara tun daga farko ministan harkokin wajen kasar iraki fuad hussein ya fara wata ziyarar aiki a taron a wannan talata ministan harkokin wajen kasar iran fuad hussein ya fara wata ziyarar aiki a birnin tehran a wannan talata yayin ziyarar tasa mr hussein ya gana da takwaransa na iran muhammad jawar zarif bangarorin sun tattauna kan batutuwan da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu da ma batutuwan da suka shafi yankin da ma kasa da ƙasa kamfanin dillancin labaran isna na iran wanda ya rawaito labarin ya bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar ta iraki zai mika wa hukumomin ƙasar iran wasikar gayyata a taron ƙasa da kasa da za a gudanar kan batun ƙasar iraki a ƙarshen watannin ne ake sa ran iraki za ta shirya taron wanda zai samu halartar wasu ƙasashen yankin dama na yamma shugaban kasar mozambique filipe nyusi da takwaransa na botswana moketi masisi sun kaddamar da tawagar musamman ƙarshen ƙungiyar raya ƙasashen gabashin afirka ta sadc da nufin kakkaɓe 'yan ta'adda da suka yi tunga a lardin cabo delgado na arewacin mozambique ƙungiyar sala da paz mai zaman kanta ta ce an tsara gudanar da matakan soji cikin watanni uku masu zuwa ƙarƙashin tawagar mai kunshe da ƙwararru a fannin aikin soji da dakarun kasashen afirka ta kudu da botswana da angola da tanzania da lesotho a aikin da zai yi kashe kuɗi har dalar amurka miliyan goma sha biyu da ke zokaci game da shirin shugaban botswana wanda kuma shi ne ke jagorantar sashen siyasa da tsaro da ayyukan soji na kungiyar sadc mr moketi masisi ya ce tawagar za ta yi tasirin gaske kasancewarta irin ta farko da aka tsara yadda ya kamata a matakin shiyar tun daga shekarar 2017 ne dai lardin cabo delgado mai arzikin iskar gas ke fama da tashen hankula daga kungiyar 'yan ta'adda lamarin da ya haddasa mutuwar dubban jama'a tare da raba kimanin mutum 800 da muhallansu kasashen duniya sun fara wani taro yau talata a birnin doha na kasar qatar kan halin da ake ciki a afghanistan a daidai lokacin da kungiyar taliban ke matsakami wajen kwace yankuna daga hannun gwamnatin kabul taron wanda ke samun halartar wakilai da kasashen amurka china qatar burtaniya uzbekistan pakistan da na majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyar tarayyar turai na mai bukatar ƙungiyar taliban ta dakatar da matsakaimin da take yi da kuma shiga tattaunawa domin cimma yarjejeniyar siyasa sai dai an bayyana cewa akwai wuya taron ya haifar da mai ido duba halin da ake ciki a ƙasar ta afghanistan a lokacin da ƙungiyar ta taliban ke ci gaba da dannawa kan wasu yankunan ƙasar yarjejeniyar zaman lafiya da ke tsakanin gwamnatin kabul da taliban da kuma amurka ɗaya bangare wacce aka buɗe a watan satumban bara ta tanadi janye gaba ɗayan dakarun ƙasa da ƙasa kafin nan da ranar 31 ga watan ogistan 2020 da ɗaya. Sai dai duba da yadda yarjejeniyar ta shiga rashin tabbas ƙungiyar Taliban ta kaddamar da farmaki a watan Mayu a daidai lokacin da Amurka ta fara janye dakarun nata. Kazamin faɗan da ake gwabzawa tsakanin Taliban da dakarun gwamnatin Kabul ya tilastawa 'yan kasar sama da 240 yin gudun hijira tun daga farkon watan mayun da ya gabata a fagen wasanni kwa shahararren dan wasan kwallon kafar na duniya lionel messi ya kulla yarjejeniya ta shekara biyu da kungiyar kwallon kafa ta faransa paris saint germain wannan dai yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ya bar kungiyar barcelona messi dan wasan da sau shida yana lashe gasar dan kwallon kafar duniya na fifa wato ballon d'or ya tafi psg ne da akan yarjejeniyar da ta kai fam miliyan 25 a shekara bayan an cire haraji kafin hakan dai kungiyar barsa ta sanar da cewa matsalolin kuɗi da dokokin laliga sun hana ta tsawaita kwangila da ɗan wasan lamarin da ya tilasta masa barinta ɗan wasan mai shekara 34 ya ce ya so ci gaba da zama a barcelona amma hakan ya gagara an bayyana tawagar iran a matsayin wacce ta zo matsayi na hudu a bangaren yankin asiya a gasar wasannin olympics na 2020 da aka kammala a birnin tokyo na kasar japan tawagar ta iran dai ta samu lambobin yabo har guda bakwai a wasannin daban-daban na gasar da su kada da na zinari guda uku biyu na azurfa da kuma biyu na tagulla kafin nan dai jagoran jun juhar musulunci na iran ayatollah said al-hamenei ya aike wa da 'yan wasan kasar da suka samu lambobin yabo a wasannin na olympics sakon shinshina a wasikar jagora ya aike wa 'yan wasan na iran ya ce sun haifar da farin ciki a zukatan al'ummar iran saboda namijin kokarin da suka yi a wasannin na olympics a ranar lahadi ne dai aka kammala wasannin na olympics duk da tsaikon da aka yi ta samu sakamakon annobar corona da ta adabi duniya sai a shekarar 2024 ne idan allah ya kai za a gudanar da wasannin masu zuwa wanda birnin paris na kasar faransa zai karbi bakunci to don nan kawo karshen shirin namu baki daya na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata a madadin dukkan waɗanda aka ji su tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa musamman shi hassan barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya da dan jagoranci gamar gabatar da shirin na tsawon sa a guda nake muku fatan alheri a wayi gari cikin koshin lafiya Thank you.